muna godiya ga Allah subhanahu ta'ala ya sake haɗa mu a wannan safiya ta lahadi a 22 ko 23 ga watan rabi'in al'akhir hijirar manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 1432 wanda daidai da bakwai ga watan uku 2011 a lissafin miladiya a ci gaba da karatun الرحيق المختوم مسير المنظور صلى الله عليه وعلى آله وسلم makon da ya gabata mun karanta abin da ya shafi hanyoyin da kafirai a makka yanzu farkon da awar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato hanyoyin da suka ɗauka na hana mutane su saurari wannan da'awa da wannan kira da wannan rahama daga Allah ta bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da bayaninsa to a yau za mu tashi kan wata matashiyar daban da take magana akan yunkurin kuma da suka yi bayan sun ga ba su ci nasara ba a hana mutane su saurara da kuma shiga tsakanin manzo sallallahu alaihi wasallama da al'umma kada su saurare shi su suka ɗauko wani sabon salon shine su rika wato tsangwama da kuma ta da hankali da azabtarwa da jefa damuwa da razanarwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da kuma duk wanda ya bi shi akan wannan addini wannan shine malamin ya sa suna al-ittihadat ittihadi shine mutum ka dame shi ta hanyar taba jikinsa wancan abin da ya wuce na abin da ya shafi tsangwama ne amma ba ta kai ga a taɓa jiki ba ko da baki a zagi ko abin da ya shafi hana mutane su saurara amma nan matakai kuma da suka kai ga matsayin in ma taɓa jiki wa in ma barazanar kisa ko kora daga gari wannan abubuwan duk kalmar ibtihada ta hada su shine ne sa masuna alif tihadati wato abubuwan da suka shafi ta da hankali da kuma ƙoƙarin kisa ko kuma dai abin da ya shafi wato ƙara cusa munanawa malamin yake cewa a amalar na al'asali ballaci ha shay'an fa shay'an mushrikai sun yi amfani da hanyoyin nan da muka ambata wannan bayan wannan don mai li'ihbati da'awati domin bata wannan da'awa ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da karya mata karfi ba'da buhuriha bayan bayyanarta fi bidayati sanatin rabi'ati min an-nubuwah wato a farkon shekara ta hudu bayan annabci manzo sallallahu alaihi wasallam wato shekara hudu na farko na annabci na kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallama annabi da ya fara da'awa ya fara gaya mutane su zo su bi Allah su waɗannan mushrikai sun yi amfani da hanyoyi daban-daban domin bata wannan kira da wannan addini na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ala zalika asabi'u wa shuhurun sun bi kuma akan wannan suka doge suka ci gaba da yin waɗannan abubuwa da suka ambata da aka ambata satittaki da kuma watanni wa hum muqtasiruna ala hadhihi al-asalib basu wuce ba suna kan waɗannan hanyoyi da suka ɗauko wanda aka ambata mana yau su ce kar a saurare shi yau su je su ce kada a bari mutane ma su zauna a inda yake duk wanda ya zo wucewa ko duk wanda aka ji labari yana shawara ma zai shiga har a kai masa ziyara gida a je a ce to karfa ka fara wannan addini sabo da ya zo duk wannan hanyoyi suka ci gaba da yi wato satittaki da kuma ko a ce makonni da kuma watanni la ya jawo zuna ha ila tsariƙar ittihadi wa ta'abidi ba su tsallake waɗancan hanyoyin suka kuma fara ƙuntatawa da kuma azabtarwa ba walakin na sai dai kuma su lamma ra'au anna ba al-asaliba lam tajid naf'an yayin da suka ga waɗannan hanyoyin da suka bi na baki na cewa a daina sauraron annabi sallallahu alaihi da makamantan wannan ba su yi wani amfani ba fi ihbatid da'watul islamiyya wajen bata da'awar musulunci istasharu fi ma bainahu to sai suka yi shawara a tsakanin su da ma da'iman hanyar da suke bi kenan in wannan bata ci ba sai ai shawara a koma zuwa ga wannan in wannan bata ci ba sai a koma kuma zuwa ga wannan amma dai ba za a sallama ba faƙararru alƙiyama bi ta'adibil musulmi a wani taro nasu na ƙarshe sai suka yanke hukunci cewa abin da za su yi shine za su fara azabtar da musulmi wa fitnatuhum da kuma yi musu wato wa fitnatihim an dinihim da kuma fitnatsu a addininsu a jarrabe su a kuntata musu a takura musu fa akhadha kullu ra'isin yu'azzibu man dana min qabilatihi bil islam sai kowanne shugaban kabila ya dauki matakin ya fara azabtar da duk mutumin da ya kama wannan addini na musulunci daga cikin mutanen kabilarsa sai aka ce kowanne shugaban kabila ya je kabilarsa ya samu waɗanda suka musulunta a rika azabtar da su da kuntata musu wan qabba kullu sayyidin ala man man ikhtara min abidihi tariqal iman sai kowanne shugaba ya hau kan duk mutumin da ya zaɓi hanyar imani daga cikin bayinsa ma'ana a cikin bayi ma duk mutumin da aka samu ya bi annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan addini to sai wanda ya mallake shi ya kama shi da azabtarwa ya auka kansa shine in qabba ya fado kansa yana duka yana cin mutunci da kuntatawa to nan bayan malam ya kawo wannan sai kuma ya kawo mana wasu misalai na abin da ya faru ga afradis sahaba wasu daga cikin sahabbai ɗaya bayan ɗaya ya ce wannan wata rana kaza yana kaza ya ba da misalin irin yadda aka rika azabtar da su a wannan lokaci da irin kuma wato wahalar da suka sha da kuma ya biyo bayan haka shin sun miƙa wuya sun fasa addinin ko ko sun doge sun ci gaba kuma abin da mu gani dinnan shine asalin dama da awar musulunci haka ta fara da haka ta kafu irin wahalar da aka sha nan kuma sannan waɗanda muka gani dinnan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da suka tsaya ga addinin nan har addinin nan ya zo mana to irin wannan wahalar fa suka sha wasu halhalun da aka yi musu da azabtarwa da aka yi musu babu wanda aka yi masa irin ta a bayan zamanin su. malami yake cewa wa kana min at-tabi'i ana cewa min at-tabi'i wa afsahuhu min at-tabi'i wanda yafi fasaha a ce tabi'i saboda nasaba ne zuwa ga at-tab'a wato dabi'a sun an ce wa kana min at-tabi'i abu ne sananne akan dabi'ar rayuwa wato naturally an yuharwila al-aznab wal-awbash khalfa sadatihim wa kubara'ihim abu ne sananne da aka saba irin wannan hali in an shige shi to mabiya suna ake ce ma al'adunan a jikin mutum ai akwai kai akwai kuma gangan jiki ko a jikin dabbobi za ka ce misali dabba ga ai tana da kai tana da gangan jiki da kafafu kuma sannan ga jela jela ita ce zam da'iman jelar dabba a gabanta take ko a baya tana bin ta ne ko to shi yasa mabiya waɗanda suke tarkace ba waɗanda suke da asali ba ake ake kiran su aznabu wani ko babban mutum ko mutumi dai da ake ji da shi ko ya yi suna a fitsara da mabiyansa suna bin sa ana ce ja a fulanu ko marra fulanu wa aznabuhu wane da mabiyansa sun wuce aznab dai ana nufin wato mabiya wasu sifala da kuma makaskanta daga cikin mutanen gari su ne aznan sun ga sunan shi kansa na kaskanci wal aubashu da kuma tarkacen mutane taron mutane shi ma dai ma'ana su daya da al-aznabu min haif in ka kalli abin nan karshen ma'anar amma asalin kowace kalma da ma'anarta domin asalin abin da ke da aubash shine al-akhlaq wato tarkacen da aka tara gu daya na mutane aljam'u kamar da suke cewa a wabbashat quraishun ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-aubasha ma'ana quraishawa sun hada aubash sun hada tarkace ai jama'at sun tattara samarin gari marasa tarbiyya da yan iskan titi su ake ce ma wato don su yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama fitsara to ne malamin yake cewa abu ne sananne da ba abin mamaki ba cewa irin waɗannan mabiya manyan mutane masu azabtar da musulmi to mabiyansu da kuma tarkacen gari waɗanda ba masu wani muhimmanci ba makaskanta za ka ga cewa an yi har wila kowane ɗaya daga cikinsu zai gaggawa yana gudu halfa sadatihim wato a bayan shugabanninsu abinda shugabansu suke so to haka za ka ga suna yi ma'ana tunda sun ga shugabanninsu suna azabtar da musulmi su kuma me za su zauna su yi ai kaga kenan kamar an ba su lafin kowa ya cutar da wanda ya ga dama daga cikin wato musulmi wa yataharraku hasaba mardatihim wa ahwa'ihim kuma suna motsi wato duk motsin da za su yi da kai kawo din da za su yi shine su wato gamsar da shugabanninsu su bi son zuciyarsu ya zama cewa duk abin da shugabannin suke so to shi za a yi inda yau gashi an samu damar ta more ga musulmi ba su da mutunci ba su da kima a wurinsu to tunda shugabannin sun fara kai musu hari da azabtarwa da duka da zagi da cin mutunci to an ba da kofa kenan ga waɗannan a tarkacen gari su masu irin wannan fajarru alal musulmina sai suka jawo wa musulmi wala siyama abu afa'u minhum musamman ma dai masu rauni daga cikin su suka jawo musu wailatin wato wahala iri-iri da azaba iri-iri da musifu ta sha'irru min haljuludu irin nau'in da wato har fatan jikin mutum za ta iya wato kadawa ta raurawa saboda abin da ake musu ma'ana hankalin mutum zai tashi in yaga irin yadda ake azabtar da musulmi a wancan lokaci wa akhadhuhum bi naqamatin tatafattaru li sama'i alqulub kuma suka kama su wato da azabtarwa azabtarwa iri-iri ta tafaffaru da sama'i ƙulubu irin nau'in da in zukata suka ji to kamar su tsatsage saboda zafin rai da tashin hankali in suka ji irin yadda aka azabtar da su to ga irin azabtarwa ɗin sai kawo mana misalai kana abu jahalin yace abu jahal ya kasance iza sami bi rajulin qad aslama idan ya ji labarin wani mutumi ya musulunta lahu sharafun wa man'atun kuma ya san mutumin mai daraja ne kuma yana da ƙarfi an bahahu wa akhzahu annabahu kai annabahu wa akhzahu sai ya zarge shi kuma ya kaskantar da shi annaba ta'anib ana nufin zargi hmm, al'aib ka aibanta mutum idan babba ne mai daraja ba zai iya kai hannunsa ya taba shi bai iya dukansa ko ya cutar da shi da jiki to sai ya sa baki ya cutar da shi da bakinsa ta hanyar zargi ta hanyar cin mutunci ta hanyar faɗin aibinsa a gari a au'adahu bi iblazi alkhasarati fadihati fil mali kuma ya masa alkawarin narkon ma'ana ya sai masa lalle ya tsoratar da shi sai ya kai ga sun sa masa hasara mummuna a dukiyarsa alkhasaratul fadiha wato mummunar hasara fil mali a dukiya ko a ce to a je a samu gonarsa wadda yake ji da ita ta nan yake samun abin da zai ci da kasuwancin da yake yi sai a ce a je cikin dare sai a kona ta misali su ce za su yi masa irin wannan don su tsoratar da shi wal jahi da kuma mutuncinsa a je a zub da mutuncinsa inda ake ganin yana da daraja wa in kana da'ifan in kuma ya zama mai rauni ne barabahu sai a sa a yi masa dukan tsiya wa azura bihi kuma ya zuga wato waɗancan tarkacen gari su hau kansa da duka da cin mutunci azura bihi shine a zuga mutane su ma wani abu wa kana ammu usman ibn affan wato baffan usman dan affan fuhu fi hasirin ya kasance shi kuma a lokacinsa irin azabar da usman ya sha ita ce baffansa ne fa sai ya ɗauko shi ya sa samari su tsaure shi a cikin wato wata taburma a ƙudin ne shi a cikin wata taburma shine hasiri min na nakhili wadda aka yi ta da ganyen wato dabino thumma hu min tahtihi sannan sai rika hura masa hayaki ta ƙasa wato a kwantar da shi ana sa masa hayaƙi yana cutar da shi wato a hancinsa har zuwa wato zuciyarsa irin azabar da Uthman ibn Affan shi kuma ya sha kenan walamma alimat ummu mus'ab ibn umair akwai mus'ab dan umair sananne ne shi ma mun cajin sa ko mus'ab ibn umair yana cikin manyan sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam da suka riga musulunci sunan sunansa mus'ab ibn umair ibn hashim ibn abd manaf kun ga sun haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma wato ta kakanninsu ibn abdiddar ana ce masa al-abdari ya musulunta tun farkon zamani tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tun yana zauna tare da sahabai a darul arqam kuma amma ya ɓoye musuluncinsa daga mahaifiyarsa da kuma wato mutanensa bai bari sun sani ba har sai da ta kai an sami wani mutumi ana ce masa usman ibn Talha shine ya ji labarin cewa musu abu ya musulunta dab dab dab sai kama hanya ya je ya ga wa mahaifiyar ya kuma gaya wa mutanen wato kabilarsa har ya zama cewa suka zo suka kama mus'ab aka ɗaure shi aka hana shi abinci kwanaki da dama yana cikin waɗanda suka yi hijira zuwa habasha farkon lamari sannan ya sake dawowa madina daga bayan hijira da manzan allah sallallahu alaihi wasallam har ya zama cewa bayan yan hijira ɗin nan tare da annabi sallallahu alaihi wasallama ya halarci yaƙin badar da yakin uhudu a uhudu shine ke rike da tuta ta yaki kuma a wurin aka kashe shi karshen sa kenan wannan shine mus'ab ibn umayr to shi mus'ab ibn umayr din nan a yayin da mahaifiyarsa ta ji labarin ya musulunta man a shine ko yace walamma alimat ummu mus'ab ibn umayr bi islamihi yayin da ta ji labarin musuluntarsa mana'athu at-ta'ama wash-sharaba sai da ta hana shi abinci da abin sha ma'ana ba abinci ba abin sha aka kuma daure shi wa akhrajatku min baitihi kuma ta da shi daga gidansa hmm. wa kana min an'amin nasi aishan yana dan gata ne shi wato saboda mahaifiyarsa tana da dukiya shi ma yana da dukiya yana cikin mutanen da suka jin daɗin rayuwa a wancan lokaci saurayi ne dan gata ana tallafa masa da duk abin da yake so abinci ba komai yake ci ba sai wanda ya zaɓa saboda gata amma fata khashafa jilduhu ta khashufa alhayyace sakamakon wannan abin da aka yi masa na azaba da wahalar da ya sha sai da ya zama cewa jikinsa yana saba irin yadda jikin masiji ke saba saboda yunwa da wahala an hana shi wato wannan jin daɗi kuma shi din ya ƙi ya bar addinin saboda ya yadda shi ne addinin gaskiya wannan ɗaya kenan sanin shi wa kana suhaib ibn sinan ar-rumi hakanan suhaib ibn sinan ibn malik ar-rumi wasu na ce masa ibn khalid ibn abd Amrin. an ce masa ar-rumi ne wasu malamai suka ce saboda mutanen rum wato rumawa sun kama shi lokacin da aka yi wani yaƙi suka kuma mai da shi cikin bayansu. daga baya kuma wani ya saye shi ya dawo cikin wato larabawa cikin musulmi wasu kuma suka ce a'a dama mahaifansa sun tafi da shi suna zaune ne a area da ake shama al'ubulla a cikin asham suna kusa da rumawa sosai ya kamata mu sani cewa a da zamanin manzo Allah sallallahu alaihi in aka ce ar-rum ba ana nufin italiya ta yanzu ba yawa sham in aka ce rum ana nufin kasar sham da palestine da syria ta yanzu da kuma jordan da lebanon wani area su ne sham to a lokacin nan rumawa in aka ce rum nan ake nufi domin nan ne inda suka kafa daula kusa da larabawa domin kokarin su ga cewa sun yi tasiri akan wannan wato bangare din na duniya to wannan shi ake ce ma rum ba ana nufin italian ba to wasu suka ce a lokacin iyayensa dama a wannan wurin suke sannan eh, aka yi yaƙi aka kama su a cikin bayi har kuma daga baya wasu suka saye shi a sai sa ake ce masa arrumi wallahu alam bi alhaƙiƙa. amma dai na cikin maganganun da malamai suka faɗa asalin sunansa ma ya samu suna ne daga wannan shakali din nasa sun ce mutum ne mai jan gashi an mutum gashinsa ja ne ana ce masa yana da suhuba a gashinsa suhuba da sadun da ha'un da wawun da ba da ta marbuta shi as-suhubatu shine jan gashi mutum ya zama blond yau asalin wannan jan gashin da yake da shi shi yasa aka sa masa suna suhaib shi yasa wasu kace sunansa khalid hmm. al-muhim dai wannan ne suhaib ibn sinan ibn malik ar-rumi shi kuma malami yake cewa wa kana suhaibu ibn sunan ar-rumi yu'azzabu shi ma an kasance ana azabtar da shi hatta yafqida wa'yahu har ya zama cewa ya rasa wato wa'ayinsa ma'ana baya fahimtar abin da yake yi hmm. ma'ana ya zama cewa yana nema ya zautu sa ya suma a yi masa duka a ci mutuncinsa har ya zama cewa hankalinsa ya rabu da shi wala yadri ma ya kulu bai ma san me yake faɗa ba saboda tsabar azaba Allahu musta'an wa kana bilal maula umayya akwai bilal al-habashi shi kuma bilal ibn rabah sunansa alhabashi an dangana shi zuwa ga habasha kasancewar daga can yake asali kuma wato bakar fata ne shi bilal bawa ne shi na umayya ibn khalaf ɗaya daga cikin manyan kafirai maka a lokacin nan aljumahi fakana kana umayyatu yabahu fi unuqihi hablan daga cikin hanyoyin da umayya ya rika azabtar da bilal da su shine sai ya daura igiya a wuyan bilal thumma yusallimuhu ila subyan sai ya miƙa wa yara ya ce kun gashi nan ku ta wasa da shi sai su ja igiyar su ta yawo da shi wato akan titi a cikin wato garin makka ya tsufuna bihi fi kulli jibali makkata suna jansa akan duwatsun makka ko ina da ko ina wa yajrunahu suna fizgassa suna jansa hatta kana alhablu yu'assiru fi unuqihi hatta kai sai da wannan igiyar ta rika alama a wuyansa saboda jan da ake masa ana fizgarsa da karfi yara suna jansa a ƙasa wa huwa yaqulu shi kuma duk abin da ake masa ɗinnan yana cewa ahadun ahadun ma'ana Allah ɗaya Allah ɗaya ne shi dai yana nan akan la ilaha illallah muhammadu rasulullah ba zai bari ba wa kana umayyatu yashudduhu shaddan umayya a lokacin nan yakan daure shi daurewa mai tsanani thumma yadribuhu bil asa sannan ya sa sanda ya rika dukansa da wannan sanda ɗin bayan ya daure shi wa yulji'uhu ila al-julus fi harri ash yana tilasta masa har sai ya zauna wato tsananin zafin rana wato a ce a samu inda yake rana ta yi zafi to kuma a wancan lokacin mun san a makka har ma zuwa yanzu in aka ce lokacin zafi ne ba lokacin sanyi ba to da wahala ka sami inda za ka ji rana da za ta rika kona ka tana shiga jikinka irin wannan bangare din na duniya wato makka to a wannan lokaci zai tilasta masa sai ya zauna a cikin rana ya azabtar da shi da wannan zafin rana ɗin. kama kana yukrihuhu alal ju'i kamar yadda yake tilasta masa kuma akan zama da yunwa ya hana shi abinci ya zama cewa daga farkon wuni har karshen sa ba zai sa komai a cikin sa ko a bakin sa ba la abinci la abin sha wa ashaddu min zalika kullihi yace kai abin da yafi wannan ma gaba ɗayan sa tsanani annahu kana yukhrijuhu zai fidda shi idza hamiyati adh-dhahiratu idan zafin rana ya yi tsanani sosai sosai a fito da bilal shine hamiyatul zuhira az-zuhira shine zafin rana lokacin da rana take tsakiya yawwa fa yatrahuhu ala zahrihi sai ya kwantar da shi akan bayansa wato a sa bilal ya zama ya kwanta a rigingine kuma sannan ba riga gadan bayansa ya zama wato akan wato ƙasa ala zahrihi fi ramda'i a cikin wato eh, abin da rairayin makka a wannan lokaci nan ce rambo ana nufin kasa mai tsakwaikwayi rairayi amma kuma da yan tsakwaikwayi a cikinsa hmm. fi babha'i makka a cikin kwarin makka babha asalin albabhu min shi shine wurin da in aka yi ruwa a kwari ruwa hanyar da ya bi ai kana ga yana barin wani yashi da yan tsakwaikwayi ko to wannan shi ake ce ma albabhu shine batha'u makka a wurin wannan in aka yi ruwa suna da yawa a makka to kuma bayan lokacin ruwa ya wuce lokacin tsananin zafin rana to wannan gun akan amfani da shi ya zama wajen azabtar da musulmi a wancan lokaci saboda ga ƙasa ta taru da tsakwaikwai ga kuma rairayi to idan aka kwantar da mutum a irin wannan kai ka tuno ran juma'ar da ka makara misali baka samu shiga masallaci ba ana tsananin rana ka sa goshinka a ƙasa ko akan kwalta ko kuma akan rairayi sai ka tuno irin abin da ake ji ina ji kowa ya taba yin wannan alal akalla ko sau ɗaya ne dai a rayuwarsa ya san yadda ake ji to ballantana a ce wannan <clears throat> rairayi ne wanda da'iman babu wata inuwa da ta taba rufe shi ballantana a ce ya dan samu sanyi wani lokaci sannan inuwa ta tafi in babu bishiya kwata-kwata haka wurin yake a wadi daga cikin audiyatu makka to a lokacin nan haka za a shimfiɗar da bilal ibn rabahin a gadon bayansa akan wannan irin wato ƙasa da rere summa ya'muru bis a al-azimati akan haka din in an kwantar da shi fa akan wannan rairayin mai zafi sai kuma a ɗauko wani dutse ƙato sai a ɗora fatuba'u ala sadrihi sai a ɗora akan kirjinsa ma'ana kenan ba zai iya tashi ba hmm. kaga in toyewa ne an so kamar a ce a toye shi thumma yaqulu sannan yace la wallahi yace musu la wallahi latazalu haka za hatta tamut aw takfura bi muhammadin yace wallahi ba za ka gushe ba a wannan hali ba za mu ɗauke ka ba ba za mu kau kai daga wannan hali ba ko dai ka mutu ko kuma ka kafirce da muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda zai ce masa kenan shi umayya ibn kala. shi sa yana cikin waɗanda za su haɗu da mummunar azaba wannan mutumin a tashin kiyama domin ya mutu ba a musulmi ba wata abu da lata wal uzza ko ka kafirta da muhammad ka zo ka bautawa lata da uzza mm. fa ya kulu shi kuma bilal wa huwa fi zalika yana cikin wannan halin ana masa wannan irin azaba da zafin a kan zafin rana sai ya ce ahadun ahadun yana maimaita kalmar ahad ahad wato Allah ɗaya ne Allah ɗaya ne wa yaqulu har ma yace lau a'lamu kalimatan yace wallahi da na san wata kalma hiya aghyabu lakum minha wadda za ta fi kona muku rai za ku fi jin zafin ta in na faɗe ta yace la qultuha da ita zan faɗa ma'ana kun ga babban abin da ya dame su dama shine a ce Allah ɗaya ne to sai ya ta maimaita ta yace da ya san wata kalmar ba ahadun ahadun ba da za ta fi kona musu lai da za ta fi tayar musu hankali yace to da ita ce kalmar da zai faɗa ba takaitawa akan wannan ba wa marra bihi abubakar ana cikin irin wannan azabar sai abubakar abdullahi ibn uthman wato ibn abi kuhafa sai ya wuce ya ga bilal ana irin masa wannan azaba din wa hum yasna'una zalika bihi ya same su sune masa irin wannan wato azaba din fashtarahu bi gulamin aswad sai ya saye shi da wani wato bawan baki shi ma ya ba da shi aka ba shi wato bilal ya saye shi fansa wakila wasu kuma suka ce a'a bi sab'i awaqin ya saye da shi ya saye shi ne da uqiya bakwai au bi khamsin min al-fiddati ko kuma wato abin nan uqiya biyar na fidda na azurfa da ya saye shi kuma wa a'taqahu sai ya yanta shi shine har wasu daga cikin sahabbai suna cewa kana abubakarin sayyidana abubakar shugabanmu ne wa an taƙa sayyidana kuma ya yantar da ba wato shugabanmu shine bilal ibn raba to Allah gafarta musu baki ɗaya ya ƙara musu daraja a aljanna domin yan aljanna ne wa kana ammaru bin yasir ga kuma wani ammaru bin yasir amma rubin yasir shi kuma maula maula ne libani makazum makhzum ga banu makhzum aslama huwa wa abuhu wa ummuhu shi kuma nasa gefen da sauki sauki ta bangaren gidansu domin da shi da uwarsa da ubansa duk sun musulunta yawwa fa kana al mushrikuna inda ya sha wahala shine gun mushrikai fa kana al mushrikuna dan haka mushrikai suka kasance wa ala ra'sihim abu jahl wato shugabansu a wannan azabar da suka ba wa su ammar ibn yasir shine abu jahal sun kasance yukhrijunahum ila al-abtahi suna fidda su zuwa ga wani wuri al a makka idan hamiyatin ar irin waɗancan wurare din na rereyi din shine abtah idan hamiyatin ar lokacin da rereyin wannan gun yayi zafi kwarai da gaske na yu'azzibunahum bi riha sai su azabtar da su suma da zafin wannan wuri din wa marra nabiyyu har wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ana cikin musu wannan azaba din ya wuce wa hum yu'azzibu wa hum yu'azzabuna lokacin da ake musu azaba fa qala sai yake cewa sabran ala yasirin fa inna maw'idakumul janna yawa yace sabran ku yi haƙuri ala yasir ya ku gidan yasir kun jin da ga uwar ga uban ko ga ɗan yasa sai kira su gaba ɗaya ala yasir wato ku gidan yasir fa inna maw'idakum aljanna alkawarinmu da ku ne aljanna ma'ana ku hakuri da wannan hali da kuke ciki insha Allah za ku shiga aljanna kun ga ashe manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ne ke ilmantar da shi su wane ne yan aljanna don haka duk wanda yace masa dan aljanna ne to dan aljanna ne hmm. don haka Ammar bin Yasir da babansa da babarsa yan aljanna ne famata yasirun fil azabi shi babansa yasir a nan ma ya mutu a cikin wannan azaba din bai iya wato ci gaba ba saboda an girma kwarai tsoho ne sosai wa ta'ana abu jahalin sumayyata abu jahal kuma ya soki sumayya wata ce ummu ammar sunan da ake cewa sumayya ko da ake sawa to an samo shi mafi yawa da mutane suke ɗaukowa sun samo shi ne daga wannan sunan mahaifiyar ammar dan yasir kenan sunanta sumayya ita kuma ita ce shahidiya ta farko a musulunci ita aka fara kashewa da sunan azabtarwa ta addini abu jahal ya soke ta ne fi ƙubuliha a bishirbatin ya samu mashi duba rashin imani ba ƙwanyar rashin imani ina nufin na bahaushe rashin tausayi yawwa rashin tausayi irin na wannan wato mutum mai busasshiyar zuciya mashi ya samu ya take ta da shi ta gabanta ta farjinta hmm. da haka wato abu jihal ya kashe ta shi abin da ke nufi cewa ah, menene wa ta'ana abu jahalin sumayyata umma ammarin fi qubuliha ba qabliha ba fi qubuliha wato ta gabanta bi harbatin bi hirbatin kai da mashi famatat haka ta mutu wa hiya awwalu shahidatin fil islam ita ce shahidiya ta farko a musulunci kwata-kwatansa ma'ana mutumin da aka fara kashewa sai ku rike wannan ko yawwa ilimi ne na rikewa matar da aka fara kashe ko mutumin ɗan adam inda aka fara kashe shi a musulunci da sunan addini ita ce sumayya babar ammar ibnu yasir sanai ce wahiyar sumayyatu bintu khayyatin maulatu abi huzaifa ibn al-mughira ibn abdullahi ibn umar ibn makhzum wannan shine asalin nasabarta sumayya yar khayyab maulat abi huzaifa umar ibn makhzum ba abdullah ibn umar wancan ba umar ibn khattab ba nan bani ibn aka ce umar ibn makhzum mm. wa kanat ajuzan kabiratan da'ifatan a lokacin nan fa ku duba ku ga rashin tausayi mace ce mai girma tsohuwa ce ta tsufa tukun kuma ga rauni a jikinta amma duk da haka aka azabtar da ita aka kashe ta da irin wannan wato siga saboda tsabar rashin tausayi wa shaddadul azaba ala ammarin bil harri taratan shi kuma ammar ibn yasir aka tsananta azaba a kansa da hanyar zafin rana wani lokacin wa bi wad'i sakhri al-ahmari ala sadrihi ukhra wani lokacin kuma daban sai a sanya wato dutse wato jan dutse mai zafi akan wato kirjinsa dutse yana tsananin zafinsa sai a ɗauko shi babba sai a ɗora shi akan kirjinsa saboda wato ya yi imani ana neman lalle ya bar wannan imanin ya koma zuwa ga kafirci wa bi ghabtihi fil ma'i kai wani lokacin ma kuma sai a zo a dilmiya shi a cikin ruwa <clears throat> ma'ana sai a tara ruwa babba sai a kama kan amma sai a dilmiya shi sai a danna a cikin ruwan sai ya kusa mutuwa sai a dago shi wato a azabtar da shi ba a niyyar kisan ba a lokacin nan kawai so ake a bashi wahala ka san mutum aka sa shi a cikin ruwa ba dama yi numfashi yawwa wa bi ghabtihi fil ma'i hatta kana yafqidu wa'yahu har ya zama cewa ya suma saboda wannan abin da aka yi masa wa qalu lahu sai suka ce da shi la natrukuka hatta tasubba muhammadan ba za mu barka ba har sai ka zagi muhammadu hmm. auta taqula fil lati wal uzza khairan ko ka faɗi wato eh, alheri ka faɗi kalma ta yabo ka yabi lata da uzza ka kafirce ka zagi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma ka faɗi alheri dangane da lata da uzza fawafaqahum ala zalika to shi a nasa yanayin shi da ya ji azaba amma rubun yasir sai musu abin da suka nema din don me don ya tsirar da ransa yawwa domin ya tsere da ransa ba wai saboda ya yarda da wannan abin da ya faɗa ɗin na kalmar bakinsa ba Wa wafaqahum ala zalika mukrahan ana wato a halin tilasti waja a bakiyan daga baya sai zo da suka kyale shi sai zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu'taziran ila nabi yana neman uzuri yana cewa ya rasulullahi wallahi ba hazzuci na faɗa ba na faɗa ne domin su kyale ni da raina domin na ga za su kace musamman wannan kunga yana da damar yi wannan gashi yana kallo an kashe babansa ko babansa ya mutu a azaba ga mahaifiyarsa irin kisan da aka yi mata ya tabbata ba za su bar shi ba to ganin wannan abu sai ya faɗa musu abin da suka ce ya faɗa ɗin nan wannan shi ya nuna mana cewa ashe a musulunci akwai wancan ɗin akwai kuma wannan wani mai iya dagewa ya dage ya ƙi faɗar kalmar da ake so ya faɗa ta kafirci in ya dage wannan ba laifi ne ba kamar yadda su bilal suka dage in kuma ya faɗi kalmar da su kafire suke so wanda ya san in ya faɗa za su kyale shi shi ma in ya faɗa wannan shi ma ba kafirci ne ba abin da ya faɗa ko da kafirci ne zagin annabi da kuma faɗin alheri ga lata da uzza da suka nema ya yi ya faɗi wannan abin shi amma rubun yasir amma ba da ya yarda har zuciyarsa ba shi yasa a lokacin da ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa wannan ya nemi uzuri din sai Allah madaukaki ya saukar da wannan aya A man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman a cikin suratul nahl ma'ana man kafara billahi wanda ya kafircewa Allah min ba'di imanihi bayan imaninsa to wannan sai aka kawo jumla i'tiradiyya sai aka kawo illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman sai dai wanda aka tilasta masa alhali zuciyarsa tana nitsa da imani to sai aka ce walakin man shara'a bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah amma wanda zuciyarsa ta karbi wato kafirci hankalinsa ya kwanta da kafirci ya yarda da shi har zuci to waɗannan su ne wanda za su sami azabar Allah subhanahu wataala wannan shine a asalin abin da aka gina <clears throat> abin da ake ce ma taqiyya a kansa ma'ana idan mutum akwai taƙiyyar da mutum zai wa kafirai domin asalin taƙiyya ana yin ta ne kawai ga kafirai musulmi ya zama ya ɓoye wani abu na zuciyarsa na imani ya bayyana abin da suke so don kasa kashe shi to wannan shine irin hali kamar da Allah maɗauki ke cewa ah, la yattakhidhu na alkafirina awliya'a min duni almu'minin ko wa man yaf'al dhalika ha ya ayati falaisa min Allah fi shay'in illa an tattaqu minhum me tuqatal yawa sai dai idan kuyi taƙiya tare da su ma'ana ku bayyana musu abinda suke so don su kyale ku wannan taƙiya kenan a musulunci iyakar kenan amma ba taqiya irin ta addinin rafida ba misali yadda a kowanne yanayi mutum zai boye aqidarsa duk inda yake cikin mutane ba za a gane shi ba har aka ɗauke ta rukuni na addini ko kuma tis'atu a ashar addini kamar yadda suke faɗa a cikin littafin addinin su wato cewa muhimmancinta kashi ɗaya a kashi tara ne cikin goma na addinin gaba ɗaya shine taƙiyya addinin wato shi a Allah ya shi wannan mummuna aƙida ce kuma ba a gina ta akan waɗannan ayoyin ba in suna magana zaka ji suna kawo irin waɗannan ayoyi to amma su a gunsu ba wannan bane yawwa ba wannan ne dalilin da yasa ake ba asalin abin da yasa suka kawo waɗannan abubuwa domin su sami damar da za su yada aƙidunsu marasa kyau har mutane su karɓa domin da a ce za su bayyana su ƙuruƙuru kamar da shi littafansu to hakikatan babu mutumin da zai karɓa amma idan aka zo aka yi tafatturi da sunan san alibaitin nabi sallallahu alaihi wasallama da menene ana kuka ana kaza to sai ga mutane suna nema su karɓa tare da ɓoye waɗancan abubuwan da aka gina asalin addinin a kansu naka ba watan taƙiyya din ake nufi ba hmm. amma dai yana da kyau ɗaliban ilimi su sani lokacin da kake magana da masu irin wannan aƙidar za su ai a musulunci ma akwai taƙiyya kai kuma sai ka rubuta a ah, babu taƙiyya a musulunci a ba haka bane akwai amma ga irinta yau iya wannan kuma nan ta tsaya wanda za a kashe shi saboda addinin sa ya bayyana wannan abin da kafirai suke so iya wannan lokacin daga baya kuma ya ci gaba da addininsa amma ba a ce har abada rayuwarka ta taqiya ba wannan ba a musulunci ba da fatan mun fahimci wannan sannan sai ce wa kana abu wasu <clears throat> wasmuhu aflah maulan libani abdiddar akwai wani maula yantaccen bawa na banu abdiddar shi kuma sunansa abu ha wa kana min al-azd yana da kabilan azd fakanu yukhrijunahu fi nisfin nahari fi harrin shadidin shi kuma sukan fito da shi ne wato lokacin da rana ta zo tsakiya sai a fil da shi lokacin tsananin zafin rana din wa fi rijlaihi qaydun min hadidin sai a sa masa sasari a kafarsa a fayujarridunahu min athiyabi a tsiraitar da shi ma'ana ya zama tsirara kwata kwata haihuwar uwarsa kuma a sa masa sasari eh, a kafarsa ويبطحونه في الرمضاء شيء ما أشمت الدشي وتؤكنت الدشي آليلين نمي زافي نرانا ثم يضعون على ظهره صخرة شيء كما ساشي واتو وتؤكد فيكي سيأتو شيء دوسا سيأتو لأقدم بينسا دوسا حتى لا يتحرك هل إذا ما شوى بائي ما موسي فكان يبقى كذلك حتى لا يعقل لا إله إلا الله هكذا يتأيه har sai ya zama cewa baya fahimtar me yake yi ma'ana har sai ya suma hankalinsa ya rabu da shi duk wannan hanyoyi ne daga cikin hanyoyin da mutanen nan suka azabtar da mutane falam yazal yu'azzabu kadhalika haka nan zai gushe ba zai gushe ba ana azabtar da shi hatta hajara ila al-habashati har sai da ya hijira zuwa habasha al-hijra as hijira ta biyu wa kanu marratan qad rabatu rijlahu bi hablin wata rana ma sun taba daure kafarsa da igiya sun majarruhu wa alƙuhu fi ramda'i sannan suka ja shi suka yi wannan wato rairayi din wa hana ƙuhu suka shaƙe shi hatta zannu annahu qad mata har suka zaci cewa ya mutu famar rabihi abubakarin har abubakar ya wuce ya ga ane masa wannan fashtarahu sai ya saye shi wa a'taqahu shi ma ya yantar da shi lillahi domin Allah wa kana khabbab ibn al akwai al-khabbab ibn al-arat haka ake karanta al-arat da eh, shaddan ta'ud maula li ummi anmar bint siba al-khuzaiya shi kuma maula ne na ummi anmar ba ammar ba anmar mm, bint siba al-khuzaiya wa kana haddadan shi kuma makeli ne shi falamma aslama lokacin da ya musulunta azzabathu maulatuhu bin nari sai ita uwar gidan nasa wadda take shine shi bawan sai wato wadda ta mallake shi sai ta rika azabtar da shi da wuta hmm. kanat ta'ti bil hadidatil al mahma al muhamma sai ta zo da wato du abin nan karfe da yayi zafi yayi jajawur bayan an sa shi a wuta karfin da ake sakiya da shi ko ai aikin kila da shi bayan an sa shi a cikin wuta fataj'aluha ala dhahrihi aw ra'sihi sai ta tsora shi da zafin nan nasa a gadon bayansa ko kuma a kansa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yakfura bi muhammadin ba dan komai ba sai dan ya kafirce da muhammad sallallahu alaihi wasallam falam yakun yaziduhu zalika illa imanan wa taslima wannan abun ko da take masa bai kasance yana kara masa komai ba sai imani da kuma musulunci da miƙa wuya zuwa ga abin da ya yarda da shi wa kana al-mushrikuuna aidan mushrikai kuma su ma sun kasance yu'azzibunahu fayalwuna unuqahu suna azabtar da shi sai su wato daure wuyansa su karkata wuyansa kai su juya masa wuya ma'ana mutum in yana tsaye haka ai kaga fuskarsa tana kallon gabansa to sai a kama kan shi sai a juya ma'ana kamar a murɗe masa wuya mm. wa yajdibuna sha'rahu ana wato fisgar gashin da ke jikinsa gashin kansa haka ana fisga ana jawo shi ana juya kan saboda a azabtar da shi wa qad alqawhu ala an-nar kuma su jefa shi a cikin wato wuta thumma sahabuhu alaiha sai su ja shi akan wutar har yanzu hmm. falamma atfa'aha ay fama atfa'aha illa wadaka zahrihi babu abinda yake kashe wutar sai maiƙon da ke fita daga jikinsa la ilaha illallah maiƙon da ke fitowa daga jikinsa shine ma har ya kashe wutar da ake azabtar da shi wato a kai wannan kaɗan ne daga cikin abin da za mu ji kuma wato zai tsoratar da mutum ya sa masa darasi wato a cikin zuciyarsa na irin yadda waɗannan mutane suka azabtar da wato al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala wa sallama saboda imaninsu kun ga ashe kenan an yi abubuwa sosai sosai a tarihin musulunci hmm. wanda a yanzu ba a yin irinsu ko ana yi mafi yau abin da ake yi mafi karanci duk da dai ya danganci daga wuri zuwa wuri hmm. daga wuri zuwa wuri ina zancen min haifin afrad ne wajen individual azaba da ake mutane illa ka ce a al'ummance ga azaba nan iri iri a tayar mana hankali yaƙe yaƙe din nan duk nau'o'i ne shi ma na azaba kar a bar mu zauna lafiya saboda mun yi imani kuma a ruɗa mana tunanin shi kansa addinin a sha mana a ruda mana shi ba za mu fahimce shi yadda ya kamata ba musamman irin yadda kasashen turawa yanzu suka sa a gaban su motsi kaɗan duk abin da ya shafi kasashen musulunci a shiga cikin sa daga daga da lalata wa mutane wato al'umma su da addinin su a kashe wanda za a kashe kuma a ta ruda musu addinin ya zama cewa ba za su fahimce shi ba kuma har ya zama cewa suna kyamar junansu babu dama wato su haɗa kansu wannan duk yana daga cikin mu kuma azabar da muke samu a wannan lokaci din babban abin da ya kamata mu kuma mu yi shine mu ƙara sanin addini mu ƙara fahimtar sa mu san yadda na baya suka yi hakuri mu ma mu hakuri akan wannan wato azabtarwa ta wannan zamani kuma duk abin da zai kai ya kawo mu ma mu tsaya akan ahadun ahad kamar yadda Bilal ibn Abi Rabah da kuma sauran sahabbai bayan azabtarwa da duk azabar da aka yi musu ba su kauce ba suka tsaya akan la ilaha illallah muhammadu rasulullah yace wa kanat zinniratu to ina masu suna zimira ko wani zai wanda suna ne zinnira to ko wata mata ita ma zinniratu amatu amatu rumiya wata baiwa ce barumiya kad aslamat ita mata musulunta fa'uzibat fillahi ita ma an azabtar da ita wato a addinin Allah wa usibat fi basariha aka same ta a idanta wato aka yi mata bala'i da musifa a idanta ita kuma hmm. hatta amiyat hatta makanci faƙila laha sai a zo a ce mata a asabat lati wani uzza ai da lata da uzza ne suka same ki da musifa faƙalat sai ta ce la wallah sai ta ce mm, mm, abadan ma a asabatni ai da lata da uzza ba su yi min komai ba ba su isa ba wa hadha min Allah wannan daga Allah yake hmm. wa in sha'a kashafahu in ya so ku zai yaye min shi ya dauke min in warki fa asbahat min al-ghadi tawayi gari da safe wa qad radda Allahu basaraha tawayi gari Allah madaukaki ya dawo mata wato da idanta bayan da kafirai sun makantar da ita washe gari kuwa da ta faɗi wannan Allah subhanahu wa ya dawo mata da idanta fa qalat quraish sai quraishawa suka ce hadha ba'd sihri muhammad <laughs> Eh, wannan wani sihiri ne daga cikin sihirin muhammadu hmm. kun ga wani makon mutum ya sallama shi kai wannan abun fa daga Allah yake ya kamata mu haƙura ah, sihirin nan nasa ne dai sihiri ya yi mata eh shi yasa ya dawo da ilinka hmm. Allah kyauta ah, tuna ga mu tsaya nan darasin gaba insha Allah sai mu karasa istihada haddadin kuma mu tashi kan mawqiful mushrikin insha Allah muna roƙon Allah mu dauki ya ƙara tabbatar da mu akan addinin sa kuma ya ƙara mana ƙarfin zuciya da riƙe shi da haƙuri a kansa kuma ya ba mu ilhamar abin da ke shi ne daidai a cikinsa wasu sallallahu wa baraka ala nabiya muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in